Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar studio kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauran Sido Kalangu barkamu da haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara Sido Kalangu kada ku manta Sido Kalangu na watsa shirye-shiryen nata kai tsaye ita da sauran reduka da ke sassa daban-daban na kasar mu ta Nijar a nan birni mai kuna iya sauraron Sido Kalangu a Alternative FM da kuma Kwartegi FM da Challenge FM dukansu kuna iya sauraron shirye-shiryen eh, Sido Kalangu a kan waɗannan radio reduka da ke nan birnin mai hammata da gidan rediyo amfani. Eh, kamar da muka saba Sido Kalangu tana gaito muku ƙwararru daban-daban da muke tattauna da su kan batutuwa da dama da suka shafi zamantakewar al'umma, tattalin arziki, muhalli, kiwon lafiya, al'adu da dai sauransu, inda muke ba da amsa kan tambayoyin da kuke azawa a koda yaushe. A yau ta mu ta Sido Kalangu za ta mai da hankali kan batu mai sarƙaƙiya shine auren dole ko kuma auren yara ko tarbiyyantar da yara kanada da ko kuma a ce auren wuri wanda ake gani ga duka alamu ya shafi batun auratar da yara kanana a wannan kasa tamu ta Nijar. Girman wannan matsala da kuma ƙalubalen wannan matsala shine taken muhawarar Sido Kalangu. Tuma da domin tattauna wannan muhawara ta kan wannan batu na autar da yara ƙanana gayyato Malam Alu Hamma Maiga wato malami ne kuma mai ba da shawara kan batutan da suka shafi zamantakewar al'umma da batutan da suka shafi addinin musulunci sannan tare da Malam Sani Janjuna masanan zamantakewar al'umma wanda za mu hiranta da shi kai tsaye kuma idan komi ya zo daidai akwai wato madan Halima Salmai Shugaban kungiyar nan ta feba wadda take kare yara da mata dukan su zamu tattauna da su kan wannan matsala ta auratar da yara eh, ƙanana ko 'yan mata a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar waɗanne dalilai ne suke haddasa wannan matsala ta auratar da yara ƙanana a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar tun da wuri waɗanne yankuna ne a Nijar ake fama da wannan matsala ta auratar da yara ƙanana waɗanne irin matsaloli ne da iloli ta fuskar kyau lafiya da zamantakewar waɗannan yara da aka aka auratar da su tun da wuri waɗannan ayyuka ne gwamnati take gudanarwa tare da ƙungiyoyi domin kare waɗannan yara shiga wato wani ƙangi na auren doli ko kuma auratar da su tun da wuri eh, wace irin hanya ce zabi domin a dakatar da irin wannan al'ada duka waɗannan tambayoyi ne za mu tattauna kamar yadda muka bayyana muku to yanzu haka ina ganin muna kan layi tare da wato sani janjuna masanin zamantakewar al'umma ah, malam sani janjuna ko kana jin mu eh ina jin ku biyar bisa biyar. To madala malam Sani sai ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu. Sunana malam Sani jan Janjuna mai ilimin zamantakewa al'ummar dan Adam. Na'am. Ito eh, a wannan ƙasa ta mu ta Nijar an san da ƙasa ce da ake danganta ta da fiye da kashi tasa'in na musulmi. Eh, ana ganin cewa kuma a gargajiyance wato yara a wannan ƙasa ta mu ta Nijar ana ƙoƙarin auratar da su tun da wuri. Shin me za ku iya akan wannan matsala da ake fuskanta a wannan kasa tamu? To, shi dai araman wuri kamar yadda ake iya gayi lalle abu ne wanda za a cewa yana kawo ɗaurin kai kan ga manazarta kan ma'ikanta kan kuma uwaye dukan gare su kan kansu ma yaran. Ɗaurin kan shi ne mi ya zamanto cewa a addinance ya kamata idan yarinya ta balaga a baɗan mata miji ko ta miji a yi mata aure. Na'am. Ya zamanto cewa doka ta ƙasa ita kuma ta hana arme sai an kai wani wasu shekaru. Idan ka ɗauki ya mace baya yiwuwa ga dokokin ƙasa a mata arme ba ta shekara sha biyar ba. Mhm. Sannan kuma ɗa namiji sai idan ya yi shekara goma sha takwas ya tabbatar da a yi mashi aure. Na'am. Duk wanda ya ma ɗan shi arme in ya ce ba ta shekara sha biyar ba ya taka doka. Wanda ya ma ɗan shi namiji arme bai yi shekara sha takwas ba shi ma ya taka doka. Sai kuma ya zamanto cewa a a addinance abu ne wanda jama'a ba su yi na'am ba da shi saboda kama yana bai tahiya daidai kama ga yanda addini ya kamata a ce an bi shi. Wato takamaimai da ya saba ma dokokin musulunci. Yana saba ma dokokin musulunci idan mutum ya ce kamar dole dole shai ya shi tare wannan shekaru shi mata aure. To matsalar ɗaurin kan da ke da kwai shine cewa a takaice saboda ɗaurin kan da ke da kwai daga 'yan mata ba su yi shekara sha biyar ba ana ta abubuwa na tambada iri-iri da su ga sunan sun san maza sun san abubuwa iri-iri suna yi to kuma a ce ba su aure to ɗarmin kan nan ne matsalar inda take ita ce cewa ba yin zaman arman ne ba matsalar da matsalar da ke da kwai wajen haihuwa abin da ke wakana sannan kuma yana sa yarinya zalla wani bi idan an kai mata arme da wuri lakwal ɗinta kamar boko da ke yi na tabbatar amfanin duniya shi ma yana kawo cikas yana kamar taure mata ƙarhin ci cewa na ta ci gaba da kamar bokonta to waɗanda abubuwan biyu su ne da suke kawo matsala sai ya zamanto cewa su kuma uwaye suna gudun tun da yarinya wani bi a shekara sha a shekara goma ma kai wasu balaga sun hmm. san maza sun fara bin maza ko hmm. kuma su abin da ake tsoro ga al'umman mu nan kuniya a ce ta kawo da ta ɗauko magana to duk ne ke sa uwaye idan an ka diba suna da gaskiya ba su da gaskiya idan an ka ɗauki gwamnati suna da gaskiya ba shi da gaskiya kenan ɗaurin kai akwai shi ya kamata a ce an ƙara zamanawa an nazarta a san mahita. Na'am, eh, Malam Sani kakka sabka daga layi ka jira mu saboda zan komo gari ka kafin in zo wajen Malam Alu Muhammad ga barka da zuwa. Eh, shin a dunkule mi za ku ce kan wannan batu na auratar da yara ƙanana ko da ake cewa auren wuri da Hausa? To, wannan zance ka san mu wajen groupement des associations islamiques pour les questions de population et développement. mouvement social wato gungun da ke kula da batun da ya shafi zamantakiyar al'umma da su ta fuska addinin musulunci a waje mm. mu kundi mm. premier mariage muka dauka mu wato auren farko armen farko muka dauka olyoke mu ce armen na gaugawa eh, na'am tunda cikin addini mu na musulunci kowane uba yana so aurar da iyasu kuma akwai wani hadisi na manzon Allah cikake ke cewa kowane musulmi in dai ta ba iyaci mata abin nan cikake abin nan mm. tarbiya mm-hmm. ne ta aurar da uku a cikin su wannan mutumin wannan malami dai Allah ya sa ya rasu abin nan Allah bai sa shi cikin jahannama na'am to bisa wannan kuma kenan musulmi duka yana so su ce a ce ma ya ya ba ya ce aure amma da gauga wannan da aka ce ma mace jikinta kai gwada ta kai aure ko ta isa ba kuma abin nan um, malam zanzuna ya faɗi wannan in mm. ta balaga kasan wajen musulunci an ce in dai mata balaga sur uku a iya ba amma lokacin da muke a cikin yanzu wannan wannan eh, zamani zamani wannan mata eh, yawan girma suke eh, suna saurin girma kenan dan kaga dan yarinya na shekara goma sha biyu sha uku ta zama mace hmm. kuma babu uban da ke so su sha ya shi cikin bala'u kuma an an bar su kuma ga da ah, ah. malam zanjuna ya faɗi wannan abun kunya abun kunya doka kuma a wajen mu a wajen association islamic tsakanin namiji da mace auren su babu doka a ciki hmm. sunan manzon Allah ne na'am ka san ko abin da duk kuma akwai sharɗi a cikin musulunci ma na aure mm. in dai yarinya baya so ba a tilastar da ita na'am kuma namiji kuma sai in kana da incin na aure in baka iya ka riƙe mace ai ka aure mm. kuma in ba ka zama namiji cikakke kuma ba mm-hmm. baka aure mm-hmm. waɗannan duk doka na musulunci ne a bisa kan aure mm. eto eh eh, eh, yawanci ana ganin wannan al'ada ba wai tun yanzu bane ita wannan al'ada ta auratar da yara ƙanana kamar yadda Dr. Sani ya bayyana wato mutane suna gudun kunya eh, ga ɗiyansu mata su janyo musu shin shi yasa yawanci ma ake kokarin aurtar da su amma kuma an ka diba a dokance ana ganin an sabawa eh, dokoki na ƙasa na auratar da yara ƙanana sai ka ji kungiyoyi suna ta eh, kokowa cewa bai kamata ba a yi ma waɗannan ɗiya mata aure shin baka gani matsala ce wani shiga tsaka-tsakiya ne mutane suke musamman iyayen yara wajen dokoki wannan ka san abin nan cikin auren mace da namiji wannan wannan doka mu a ce an yi limitation daji da mariage wannan mu a wajen kungiyar musulmi ba mu yarda da shi ba wa takaita eh, shekarun da ya kamata a yi ma shekaru a ce sai mace ta kai shekara goma sha takwas za a ba ta aure hmm. wannan eh, mu wajen association har yanzu dai kuna nuna adawa kan ba mu aman ba mu aman wannan waɗannan shekaru mu a wajen abin nan shari'an addinin mu na hmm. musulunci in mace ta kai aure ana ba ta aure hmm. babu limit daji a cikin musulunci jikin mace ke gwada ake bayyana in ta isa in bata isa ba ubanen kuma ba su da izini aure da yarinya in bata yadda ba wannan mun yadda da wannan gama abin na wannan doka na abin amma a ce limit da sai ya kai shekara ka to in dai ta aifu bai kai wannan shekara ka za a yi da shi mm. female din ka za a yi eh, to eh, na fahimce ka wato wannan matsala dai ana dibinta ne ta wani bangare ba ta musulunci ba in ta musulunci ce wato matsala babu ita ma kwata kwata matsala akwai ce amma da musulunci san abu duka mutum dan adam in dai kai musulmi zumunci ka kai da sai ka dangana da Allah ka ce abin da Allah ya kawo a wajenka amma yayi kamata kai ma ka ba ya tarbiyan na musulunci in dai yarinya da kanta in ta samu tarbiyan an bi ta dalla dalla ina ta ma a samu hanyar hitowa a cikin wannan to wasu suna cewa auren wuri wato kamar iyaye suna ba da ɗiyan nasu idan suna ganin za su sa in akwai riba ciki wato ma'ana dai neman kuɗi ne yake sa yawancin uwaye suna auratar da wannan ɗiya nasu masu aure da masu aure da ɗiya su na saboda kuɗi wannan ai ba su bi dokan nan musulunci nan wannan ba na addini ne wannan bidan na harkar na duniya kenan wannan su waɗannan su su daban ne mu abin da muke so dai waɗanda ya bi doka abi dokan Allah kuma a bi kuma dokan shari'a na ƙasa kuma fiske musulmi duk ni ne eh, odeshi de la loi wato kowa dai in yayi lahi doka za ta haushi na'am eh malam sani ko kana ji na a yanzu ina saurare to kaji abin da malam ya bayyana shin mi za ka dan kara kan abin da ya faɗa. Kuma yanda Allahu ya gai. Eh matsalar da ke da kwai babba ita ce cewa idan an katsa aka nazarta ana gano cewa kamar ana tumka ana warwara. Na'am. Gwamnati yana tumka malamai da talakawa suna warwarewa kuma ba dan komai ba saboda suna bisa kan hujja ya zama cewa gwamnati yana sa hannu yana ɗauka alƙauluka da sauran ƙasashe ko kuma wasu ƙungiyoyi na kama majalisar ɗinkin duniya bai tsaya ba wani biyan nazarta ko ya shawarta ya ga wani waje ne mu 'yan Nijar mun kama da gaba bisa zamantakewar mu bisa addinin mu sai a je a hannu kama alamun dan a gyara ma turawa da rai a zo nan wurin za a zo a ce a yi abu sai a ga abu kuma ya zo ta zuwa ga addinin mu kama Allah bai son haka kenan da haka gwamnatin mu komi yake so shi idan ya shaho harkar zamantakewa ya kamata a ce dole ne an shawarta da asashen ilanai, kungiyoyi na malamai a yi musu shawara a sasanta a samu abu wanda ke ake iya hida Nijar su kan ka a sa hannu dan bature zai ka a sa hannu dan a aiko ma Nijar kuɗi a ce za a yi abu kuma ku da ka kun san abin ba yi yiwuwa yanzu ga halin yanzu an yi ta umumuwa an yi ta sa hannu an yi ta kira an yi ta abubuwan da za a yi da wuya a ce an hana kowaye su aramata da siyansu zuwa kafin shekara abin ga eh, eh, sai bayan shekara sha biyar kamar ɗaya mata. Hmm. Me yasa haka saboda zalla ba zantan kuɗi ne ba mutane su aramata da yansu don samu kuɗi. Ɗai ɗai ne ake samu wannan wanda ba ma a iya kawo sun zanti Na'am. Duk abin da ke sa mutum ko mace ko namiji uba ko uwa su auratar da ɗiyansu ba dan komi ba dan saboda mutuncin al'umman mu yana cin aure. Mhm. Ko namiji ko mace duk wanda yake cin aure ya san da wadata da zaman kewa cikin al'umma yanda mutane za su ɗauka shi da daraja ya san da aure ne ke bada. Wato iyalai dai uwaye suna fargaba ne da tsoron kaɗe nasu su lalace ba su yi aure ba. Tabbat wannan shine haka. Tsoron wannan ne gujewa ne ake dan saboda ɗaya mace da namiji ba ɗaya ba da ya mace shekaru zuwa shekaru da ta shekaran nan sha biyar ta fara haskawa kenan kowa yana tsoron kata zane mishi haka nan ba ta samu miji ba cikin ka ta fara girma ta fara haskawa idan miji ya hito mata baka bada ta ba na biyu ya fito baka bada ta ba akwai lokacin da za ta kai shekaru sai a zaman to mace ga ta da ai ga gidaje ga motoci amma wadata tana kan aure sai da aure ake iya jin daɗi a yi cewa sai ga duk abun rayuwa tana cin kunci yadda ya kamata don haka su kuma malamai sun tsaya ta ba su yarda a fasan abin da addini bai ce ba kuma an san daraja saboda bisa irin wanda al'amari talakawa sun yarda da maganan malamai kan bisa magana gwamnati saboda sun san malamai abin da su gayi abin da alkur'ani ne gayi abin da addinin mu ne ya gayi babu yankewa cewa ya mace ba ta almisa wani lokaci ko su waɗanda suka sa hannu sun san abubuwan ba haka ba. Eto eh an san da mutuncin ɗiya mata wato ana danganta shi da zaman auren su to kana ganin idan aka ci gaba da aure tabbatar da waɗannan yara ba a samun damar da su waɗannan yara su samu ilimi su samu karatu kamar yadda maza suke domin ana ƙoƙarin a samu tsakanin namiji da mace a ce an samu daidaituwa duk da cewa akwai wuya a daidaita namiji da mace. Ya kake ganin wani ku bangare na masanan zamantakewar al'umma? Lalle akwai matsala. Matsalar da ke da kwai ce cewa kamar shi ne tun da harin da na kwatantar na inda ke da kwai ɗaurin kan da ke da kwai. Ya abu ne wanda kowa ya tsaya nazarta idan mutum ya tafi ya ga mata waɗanda suke yoyon hitsari saboda an musu arman wuri an arwatar da su shekaru ba su ishe su ba da yi kwari ba dole ne za ka tausayawa suna da in ka ba da iyaka sai ka wannan nazari to kuma ga addini abin da ya kwatanta kenan ya zama cewa mutane kowa na da ɗarumin kai bisa wannan zanci ya zama cewa kuma idan an ka tura yarinya lakwal idan an ka mata aure babu karshen ta lakwal ɗinta tana lalacewa in ba Allah ya sa ba ta samu mijin da ya gano ya yarda ya taimakawa da haka in eh, hankali bai yi kwari ba jiki bai yi kwari ba zaman arme ga wanga zamani na yanzu kina da waya kenan ne ne kamata a zamana a ƙara canza miyau akwai hanya wadda ake samu ta mahita wadda ba a bata mu mu bata addinin mu ba ana iya mu mata mu ɗayan mu arme kuma ba mu sa ba hannu ba mu abubuwan da za su bata musu rayuwar su ba da kyau kenan kamar ne gwamnati tana iya samun sakamako na kirki bisa ga yarjejeniyar da ta ɗauka da sauran ƙasashen duniya sannan kuma ni eh, mu kuma nan kuma zamantar mu muna iya tafiya da addinin mu daidai a san da za a yi matsiyan ma armi kace mai waya amma ana iya zamnawa a Tanzania akwai mahita wadda ake iya samu su yi lakwal ɗinsu su zo daidai yanayin tare da maza saboda ita wannan kokowa ce babba ba lalle kamar yadda ka kwatanta ba ana so mace ta sa wando ita ma ta zama kamar namiji ba a'a a ba ta a yanda ake iya ba da namiji a samu shi aiki iyalin samu lahira lahira shi karatun alkurani shi karatun boko wanda zai ba shi aiki ne samu ya ci da iyalin ya ci da kanshi zaman duniya wanga eh, sannan kuma ita ma ɗaya mace tana taka wannan rawa a akan ƴan ƙasa a sai uwaye su ba ta tarbiyya ta alƙur'ani ta samu tsirar lahira kuma ta je boko ta yi karatu ta samu aiki wanda za samu wurin ta zaman duniya me yake sa haka saboda ni idan ka hita ɗiyarka daga lafal ka ta ta yi aure sai ta zaman cewa sai ta samu ɗa uku hudu biyar mijin ya koro ta ita ba ta ga lafal aikin nata ka an hita ta ta yi armen mijin ma ya koro ta kuma ya bar mata ɗiyan ma ta a rasa yadda za a yi ba uwa a riba kenan duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata a ce an kwatanta mu uwaye suna hagaliya amma addini ya fi ƙarfi bisa tabbatar duk wannan. Eto eh, malam Sani gashi idan an ka dubi yanayin wannan rayuwa tamu ta wannan lokaci yadda 'yan mata ake ganin su suna taɓarɓarewa ta fuskar al'adu da zamantakewa wato ba gani wannan yana sa uwaye su ji tsoro na ganin cewa ya kamata su auratar da ɗiyansu tun da wuri domin suna ganin yadda ɗiya mata a wannan rayuwa tamu suke koma cikin kamar dai za a cewa turawa. Gaskiya ne wannan suna ta abubuwa da yawa waɗanda a halin yanzu zamani kai ga abin da ke sa wannan kumya ita ce mutane suke tsoro a ɗauko magana ita yara sun shiga cikin abubuwa yanzu na zamani zamantakewa ta lalace abubuwa al'adunmu sun taɓarɓare duka abin da an ka sa gaba harkoki ne na wasu ƙabiloli wasu abubuwa na wasu zamantakewa mhm. su ne ke zawa duk suna haddade mana yaranmu ya zamanto cewa da ita kan kanta gwamnati ta tsaya ba tsayin daka ta ba da horo yadda za a cewa mu ga inda za su bi mai ita gwamnati ita ce ke da nauyi babba saboda mi ta hi uwaye karhi bisa su saboda Gwamnati na iya zuwa kwarai ka gwamnati ita take iya zuwa ta amshe maka dan kama saboda naka kare kuma ta amshi ta hi ta yanci bisa gare shi. Uba uba ne amma gwamnati ta hi karhin uba saboda da da da uba wurin gwamnati dukkan su ƴan yan kasa su Ƙarƙashin gwamnati suke. Ƙarƙashin gwamnati harkar gwamnati ita kwatanta cewa babu wani ɗa babu wani uba amma duka akan wurin gwamnati ɗa da uba daidai suke kasar amma gwamnati ta wajabta cewa da ɗaya ma uwaye biyayya kuma uwaye gwamnati ta wajabta mu cewa su ne ke da kuma eh, alhaki na tarbiyyar da ɗiyan tarbiyyar da yaran na'am alhali ko duka babban shar na kundin ƙasa ya kwatanta cewa duka tuwayen Nijeriya duka ke na ƴan ƙasar Nijar ego eh, muke daidai muke ta kunnan dode nan ya zama cewa da ita gwamnati ta ɗauki ɗan ƙasa ɗan ƙasa ne babu wani abu sannan lahi na uba na uwa na ɗa akwai su waɗannan daban suke kenan ya zama cewa gwamnati ya kamata a ce ta ja ragama komi da komi na tarbiyyatar da 'yan Nijar sannan kuma ta tilatan ma uwaye ga yanda ya kamata tarbiyyatar da ɗiyansu ta shiga cikin irin waɗannan al'adu na taɓarɓarewa na lalacewa waɗanda muke ganin ana ta abubuwa na batsa iri ko ina da ko ina saboda babu mai magana bisa ga wannan. Eh, Malam Sani sai ka tsaya kan layi in dawo kan wato Malam eh, Hamma tunda tuni ma ga duka alamu Malama Halima Sarmai tana kan hanya domin ta tana cikin wannan mahawara ta bayyana mana sakuca tana kan hanya. hanya a tafi kenan kafin ta zo din za ni dawowa gare ka malam kaji abin da malam sani janjuna ya bayyana shin kana ganin irin waɗannan matsaloli da ya taɓo da kuma hanyoyin da ta kamata a bi a magance su suna taimakawa wajen ganin uwaye sun fahimci cewa lalle auratar da yara din eh, tun da wuri yana kasancewa matsala idan ka ɗauko misalin matan nan da suke yiwuwar hitsari. To wannan magana na malam sani janjuna wannan akwai shi kowa ya san matsala ne amma wajen abin da nake faɗi ne ɗan mata wajen tarbiyyar nasu lehin na ga uwaye. Tunda yanzu in ka gani ɗan yarinyar da ya kai shekara goma sha hudu sa uku ba ka gani uwar da kula da ita kula da ita da ke yi mata magana da ke gaya mata wannan abu yanzu kin ji aura ɗan ki zama mace yi hankali da hakan ga kai kai mace ne wato uwaye dai ba su ba su ba su ba su ja su mace kusa da su sai su ko yarinya yana magana sace kai ta ta hitan din ba na son magana ka to ai ka san akwai yarinya ka kore masu wanda ke akwai uwa da ɗeta su ɗauko ne zan can da shafi zama a aure harkar namu na gargajiya da wannan gargajiya ce na dane ne wannan alors que la première conseillère eh. c'est wato uwa ce ita ce ta farko jan gargadin ɗeta diyata uwa ke nisa da ɗeta ma hmm. in babu wata tsohuwa da ke kira ta hmm. tana bata abin na horo hmm. ba yiwa misali aka ma da ake tura yarinya na kanta ba ta san wurin da take zuwa zuwa ina shi ke zuwa wajen abokanta ita ma abokan ita yarinya na kama mm. ita nan ne abu kai fara na da bata ne za su kauce hanya su bari hanya sa kenan uba ba ya shi iko shi tun da shi ta ma hiko uwa yana na bisu uwa ko ba ya bisu ga suna mm. an an sake su kuma wajen aure da yarin ake wannan kaman waɗanda suka samu matsala a wajen aifuwa wannan mm. to wannan kudurin Allah ne wajen mm-hmm. a wajen musulunci kenan ko dai Allah ya sa ga cikin abin nan tunda babu uban da ke so ya shi jama'a yin haka babu iyayen da suke fatan yan su samu waɗannan matsaloli wajen haihuwa ko yoyon hitsari mm, haka madalla kuma wajen karatu kuma yanzu a supli eh, yarinya ya iya in ta yi aure ta je ta yi mm, karatu mm. da babu partido so je ma sai a kore yarinya in ta yi wajen lishe kuma haka yanzu kam halu zuwa ko ina tana iya ta yi aure kuma ta zama kare da mijinta ta samu ilimi ta samu wani aiki da abin nan to alarma eh, wato sani janjuna ta taɓo matsalar wa tambaya kan cewa al'adun da ba nan ba wato abubuwan da suka shafi turai yakan zama illa abun da ƙara ɗauka abun da baya daidai da abin da personality kinmu hmm. eh, mun mai da na kanmu baya wannan hmm. kanmu ɗauka shi hmm. abu duka ilimin ilimin kuna nuhin ku ce abun kwarai na wata al'ada na al'ada a yi amfani da shi wanda ba na kwarai ba ne a yi watsi da shi to nan kuma duk gaba ɗaya ɗauka ake yi ya eh, miki kawo haka to nan to an ce abin nan masu shugaban kasa ya da ministoci sun je sun sinye convention tare da wannan kasashe na tura an ce a kawo a ce ga abin da an ka convention da an ka sinye na to wannan kuma matsala ne mu wajen association islamic ba mu yarda da wannan hmm. ko an sinye convention a diba abin da ke tahiya da abin da musuluncin ga musulmin kasa kundu an ce 98% musulman ke hmm. to in abu ya tahiya da musulunci ba mu yarda da shi mana hmm. tunda a ce haka kaza haka kaza mace sai ta yi shi aka bon certaines choses ça se dit pas à la radio donc waɗannan mu ba mu yadda da shi mais a ba yarinya ilimi au même titre que le maza wannan duk wannan an yadda da shi ba mm. musulunci addinin musulunci an ce kowa shi bida ilimi to ai ah, matsala kuma ah, ba ah. yarinya kaɗai ake ma sauran aure ba ko su ma samaran ana musu sauran aure to ba ka ganin eh, mutanen da ba su samu suka girma ba eh, ko a musu aure za su iya tayar da kansu eh, ai aure ka mu fara magana nake maka ko namiji ma akwai abin nan sharɗi da an ka sama namiji in ba ka iya ka riƙe mace ina za ka aure kuma in ba ba namiji kai kake ai ba a baka izini ka yi aure ba na'am don mace yana da incin in ba ka iya ka cika da shi ba ranar arme ma sai a ce maka da ci da sha da komi sai ka ɗauka sai wakilin namiji na yake ya ɗauka ake in ba ka ramfili waɗannan kwandishin ina za ka ba ka'idodi in ba cika su ba akwai wuya ito malam nagode bari in zo kan wato bakwar tamu eh, ta eh, so nan ɗakin magana wato madan Halima Sarmai shugabar kungiyar nan ta Febo wato da ke kare mata da yara da duk wasu ayyuka na gallazawa. Madan barka da zuwa. Barka mamma ada barka. Eh, to a dunkule muna batu kan auratar da yara ƙanana wato auren wuri ko auren wuri. Me za ku ce? To masha Allah zan ba da bayani bisa kan ake nihi da auren yara ƙanana kamar yarinya idan ba ta kai shekara goma sha biyar ba. Mm. Eh to ka san komi a jikinta bai ni na ba ka kama tun daga kwakwalwarta har zuwa ma siffarta ta jikinta kenan idan aka yi wannan aure za a samu matsala shine yake eh, kawo duk wannan matsaloli da ake cin karo da suna mata masu yoyon tsari da kuma eh, matsalar da ake samu wajen haihuwa to ba kaga yarinya ma dai idan an mata armi in dai ma ba a ta sa'a ba tura kwana aure farko ma ana ana samu matsala yarinya ta samu yoyo ko ka gaba ɗaya ma jikinta ya lalace to in ma har ya kai ta wuce wannan lokacin ta kai har ga samun juna biyu tun lokaci hmm. ana samun matsala za a samu saboda kaga jikinta zai ci karo da wa'ansu irin yanayi sabon yanayi kenan tun lokacin nan za ta fara samun matsala har ya kai ga haihuwa to in aka kai kuma ga haihuwa ba a diba lalle yarinya jikinta bai nuna ba sai a yi gaugawa maimakon a yi gauga a kai ta likita a sai a ce a yi jira har abu ya nuna to wurin abu ya nuna ne ake samun matsala saboda a gaskiya a lokacin nan jikinta ba a iya hudu wannan da kenan dole sai an yi hoshi shine mafi sauki hoshin nan to mutane suke ga kamar hoshin nan wani abu ne ne wanda zai kawo cikas shi shine kamar gyara mm. to mujahilai da basu gane sai su ga kamar wata matsala ce mm. a wajen gyara ne ai muhashin shi in an yi shi a to matsala ta zo ne ko eh to shine ce ai tunda an san lalle kam mm. matsala tana zawa tunda a gaskiya za ta yi kamar in jikinta bai ne ba kaga dan ba hutawa ba zai shi yana wahala ita shi yana neman huta hutawa ita kuma tana nan tana wahala su duka suna wahala kenan a cikin ba a san ba dan ba ya huto ba sai ake jira yau da gobe yau da gobe hal abu ya nina shi kuma kaga ma'aihuwa. kaman in ka diba kaman wani dan abu ne helele haka mm. shi in kaga an samu yo wannan barkewa ne kenan ko wajen hutsari ya game to shi wannan barkiyar kaman bangare uku akwai wanda za a samu na yoyon hutsari inda wurin zai barke na wajen hutsari akwai inda za a samu na bayan gari inda shi na bayan gari ne zai zai bude shi kadai mm. kawai sai a ta gani ba ta da zato ba ta da tamani sai ya kaza ba akwai inda duka bi gaba ɗaya za su barke hmm. to wannan ne ke da matsala gyara eh to mm. eh, eh, eh, a ganin ku me ke sa uwaye suna yi suna auratar da yaran su tun da wuri tsayan ga maka na farko ka gani kamar diya a hal yanzu mutane suna diba a jahiliya da diya mace kamar suna ganin kamar yauni ne bisan su in kamar yanzu an ce yau kana so ka rage yauni tabarkala kana da diya bakwai takwas ta ana zuwa nauyi ba tsoron eh. fargaba ba ka ina zuwa na ina zuwa eh, tayya ake kum sai ka gani lalle yaunin wanda kai ka fara rage akan ka na mace ka nemi inda ka kara ta shi namiji ya yi zuwa noma shi namiji ya yi maka wani manya manya aiki aiki Mm. kuna masu yayaye ma to na biyu kuma wajen hargaba a ce yarinya ka tai sauƙin lalaciya mm. shi tarbiya mai hargaban nan shi ya kamata ya gwada mata ya ba yarinya tarbiya tarbiya tun daga uwaye mm. to a yanzu in uwaye sun sun ce lalle sai duniya za ta baka tarbiya kenan a nan za a samu akwai matsala ka gani cikin irin wannan halayen ne yake sawa na farko dai kamar yauni ne kake gani yaunin da zaka yi sauƙin saukiya shine na ɗiya mai kuma na biyu kamar wajen hargaban da ka amma duka dai ba hujjoji bane duka dai suna kawo kamar su duka dai suna cikin kamar zan ce To madal malam eh. sani kana jina. To ka ji abin da madan Halima ta ce. Kwarai ma ta ba da hujja kama bisa ga hujja da ma muka gai wadda muka ce lalle akwai kama gudun magana gudun kumya waɗannan yana sa lalle uwaye su gaugauta arman iya idan. Wato kahin ta iso ko? Kahin ta iso eh. Hmm. To zance na lalle kama mutane suna ɗaukar iya mata akan charge ne. To lalle a wannan ma matsayi wani bi. Idan eh, babu hali. amma dai rashin a gama kamar zuwa an ka idan an ka ba an kalli safa kamar zuwa kamar kashin ɗari an ka ɗauka tamanin zuwa ma tamanin da goma ta ɗin kenan lalle ana iya kwatanta cewa gudun kumiya gudun wannan magana tura uwaye sa yaran wannan arme na gaugawa sannan matsalar da ke da kwai arman nan na gaugawa wani bi dukunkune yake ciki tare da arman dul don saboda kamar yanda ayya Aminu ta kwatanta yarinya bata kosa ba cikin kwallowa bata kosa ba ga jikinta lalle idan an kamata aure za ka ga arman ba dan taso ne ba saboda uwaye ka a ce musu a'a ko daga baya sai ta gaba ta son mijin abubuwa su ta kawo matsaloli da dama saboda su da suke cikin wannan kungiyoyi suna ganin abubuwa iri kuka na yara arme yanda yake lalacewa yarinya ta yi ta gudu ta ki zama gidan miji ba ta ga mijin ga auren ba ta ga uwayen ba ta ga lakwal din tata ba ta ga tarbiyya zai sa kanta cikin wani irin hali wanda bai kyau kuma wanda gaba ɗaya an yi asara gaba ɗaya ba duk waɗannan abubuwa hujjoji ne waɗanda ya kamata a ce an ƙara nazartawa an nemo yadda za a samo maganin saboda ga irin wannan abubuwa na gudun kuma fi ne babban abu wannan bubantar na ya kamata a ce lalle gwamnati da talaka da malamai an zamana an shawarta da farar kula da masu wani ilimi bisa irin wannan fanni a zamana a canza mewa a hidima akwai mahita wadda za a yi gwamnati bai samun balshi akwai mahita wadda za mu yi mu ma kan mu bisa addinin mu ba mu kata mu Allah rai bisa ga addinin mu ga yadda yake bukata to malam akwai yadda za a yi a samu a zasanta to nagode eh, eh, sani zan eh, sai dan kada ta zan koma wajen ka madan matsala ga ta auratar da ƙananan yara wato kuna faka domin hana shi shin wani irin kaki ne kuke fuskanta tare da malamai to a da a da ne da ne kuke samu wannan da ne muna samu suna ganin kaman eh kaman mu ma muna neman mu tuta ma mutane ko wani abu sai zaman to mu ba mu iya mu aiki mu kaɗai bangaren sai muke neman tallafin su muna kiran su muna zuwa wajen su mu ma muna neman gargaɗi sai zaman to sun gane sai zaman to sun gane cikin irin halaye kuma mun kai su sun gani kuma muna gwada musu yara saboda mun in yara suka zo wurin mu ba mu rike su mu kaɗai mu yi abin da sai mun nemo taimakon malamai lalle su tabbata wannan abu akwai shi kuma yana kawo cikas ka gani kamar in mu kaɗai muke a kumsha muna laba ɗan wurin mu muna yi zai zama to kowa ba zai gane mu ba mm. amma da yake muna yin shi a bayyane muna aiki da malamai da likitoci muna aiki da masu shari'a saboda abin wajen a kare hakkin yara muna aiki da kamar malamai masu aiki wajen kwakwalwar yaro mm-hmm. saboda wani bi yaro zai zama to kaga ya zama mai tsoro ko mai yawa eh, yana dan eh zai yana mm. dan gusa kaɗan mm. to bisa kan wannan ne duk muna abin ga ya zama to yanzu mu ana kama mu sosai amma in ba haka nan ba gaskiya a da da da an samu matsala har mutane suna kiran mu a waya suna zage zage suna komi amma da suka gane duk lokacin da muka tai tare da malamai muka yi visit kin gidan masu yoyon nan sun mm. gani duka ma sun saurari mata eh, illoli da su yake haddasawa duka sun hira da mata sun ga lalle kai abu ne wanda yake da cika sosai to kuma wata hanya kamata a bi tare da su duk mun gane na farko da yarinya a barta ta yi karatu mhm. ka san shi makaranta kamar ya zamanto wata kariya ce budi kuma eh kuma budi ne babba kariya dai in aka ce ko menene aka ce dai a ce a'a tana lakwal a bar kuma to ya zamanto kamar wajen fannin lakwal duk abin da zai shahi dan makaranta tsoron shahi eh to kuma in ta ce irin karatun in ya zo an ka miƙe babu aure uwaye su duk hankalin su tashi yake ayo duk mace mai ilimi mace mai tsari ai baka rasa abin wanda zai duke ka daidai ya kai dai <laughs> wanda kai da shi zaku ji zaku ji eh. na'am eh to mu dawo kan wannan kungiya ta ku mm. shin yara da ba ba su son a yi musu wannan aure suna nufo ku domin su bayyana kukan su to irin irin wannan yaran ne maimakon yara suna ta guje-guje har su je su ci karo da wata magajiya ta sa su cikin wata baka hanya ko ko yaro ya je ya ruwa ya kashe kanshi ko yaro ya je ya sha wani magani ya kashe kanshi in suka zo muna sauraron su idan muka ga yaro kamar yana cikin tashin hankali mm. hankalin shi har yana gushiya zamu nemo malamai da su bare ta wannan bangaren su kwanta kwantar da hankalin shi mm. su ma uwayen suna cikin tashi hankali su ma a kiran su a saurare su ayi yi hira da su sannu sannu hal a kwantar da hankalin kowa sannan a gani mu da su wacce ce mahu saboda wani bi auren ba mahuta ba yaran in yaje ai gwanda ma yaran a bar shi har ya kai lokacin da hankalin shi ya kawo a mai armi ka gane da yaro da hankalin shi bai kawo ba in ya huta ya yi zama mugu mm. ya yi zama mugu wa'annan karuwan da kake gani duk ai ba dan sun so shi ba irin wannan auren matsalolin ne mm. suka kai su yanzu da suka huta kenan. to matsalar ya take kasance tsakanin birane da ƙauyuka. To kamar yanzu ka ana cewa wato an an yi an ganin auren wuri auren doli ko kuma auratar da yara ƙanana a wato iyalan da ke dan ƙaramin ƙarfi haka ne. To gaskiya ne kaga shi talauci yana cikin irin manya-manyan makasudan da ke kawo wannan matsala ta amma yarinya aure sai a ga kamar shi jari ne ita yarinya karama surtu in kyakkyawa ce sai a gani kamar jari ne zai buɗe maka wata hanyar arziki baka san ba wani bi wahala zai buɗe maka eh to ka gani kuma hallo mafi yawa arman dole ne kai zaka ta yi neman yanda zaka ka tallata yarinya ba ita ke tallata kanta ba tunda bata ba komi amma shi hin ko mahaifiya ita za ta gani yarinya lalle na samu kyakkyawa. diya ni zan nemi hanyar da zan in tallata ta in samu wanda zai huda mu cikin wannan kalubale to kuma halo tana yi wa wani bi an ga yarinya tun tashin ta tana da ai hitina hitina to lalle yanda za mu yarinya ga mu samu ta hanya da muka sa to shine kake ganin a kama yaro a mashi aure mai mafi yawa kamar yadda shi saniyan wadi auren nan kuma na dole ne mm, tunda yarinya bata sani ba ba ina dawa gare ko eh, malam a dunkule mi addini zai cewa wajen kare waɗannan yara da ke cikin waɗannan matsaloli musamman ɗaya mata da kuma samari da ba su kai aure ba akan wannan matsala ka san wajen musulunci ba a yarda da shi an ce sai jikin yarinya ke guda ya kai aure kuma namiji sai in kana da incin na kanki ki iya ka rike kanki tukuna sannan ka rike make wannan don kenan armen dole babu a cikin musulunci wannan kowa kuma mu a wajen kungiyar namu wajen a group ma des associations islamiques depuis 1997 muke fait abin sensibilisation a bisa wato kuna wayar da kan jama'a ça fait 22 ans maintenant que muna cikin kuma muna da section ko kowane jaha ko ina dans chaque région et dans chaque sous-section dans chaque euh, comment dirais-je wato yankuna sassa daban-daban dukkan wannan kasa mu kuna même dans les communes les plus peuplées dans chaque le département la commune les plus peuplées mu yi sensibilisation wato inda an kafa samun yawan jama'a formation mu ke ba malamai tukuna su san ga abinda abin mu kawo musu ayoyi hadisai na manzo don Allah sannan su malamai su je kowa wajen masallaci na su wurin da kake kai maka to waɗannan matsaloli ne kuke samu tare da sauran malamai wanda suke da tsatsauran ra'ayi to wannan harkar na duniya ne wannan kasan malamai don akwai sect da yawa kowa hmm. bisa kan sect kan sai ka ce hanyar ka ke yi to amma ai wasu suna iya danganta ku da malaman gwamnati ko oh, haka nan ake ce muna wani bi tun da mu hmm. ma muna da na CSE muna da hmm. maternity yanzu a nan wajen uh, giriyajo. Eh, malam kafin kare da ku malam wannan Sani kana shina To shin wani kira gare ka ko kuma wani ayyuka ne ku kuke gudanarwa domin wada jama'a musamman su ƙananan yara da suke cikin wannan kangi a naku bangare na masanan zamantakewar al'umma. To eh, na daidai abin da ya kamata kira ya zama tuduwa ga uwaye. Uwaye yi nazari su ba ka gani. Idan za a ta da yasu ko dansu su gano babu dole. In yarinya fa ba ta so an kai kamar yadda malam ya kwatanta babu fa arman dole addini ya hana to zaman duko zalla shi wannan arme na wuri da ake gaggauta ma yarinya aure akwai dole saboda yarinya ba ta ma ba wanda take so dan yaro ne warinta za a kai wani kawai can dajo ya duro kai a ce za a baki a ce wannan ai daga baya can ta ta kaga dai ya zaman to duk zalla kamar da dole ne to ta ma nan wurin hanya mahita babba idan uwaye sun kasancewa addini wa da kuke so ku kare da ku da shi ya hana arman kuma na dole kenan dole za ku jira wanda take ne za a tambaya ta da waya a samu kau karama yarinya wadda take wani dattijo ko kuma yaro karami idan bai isa ba shi ma kamar yadda malam ya gai a ya hidda cewa shi namiji sai in yana da karfin tattalin yarinya dole ne lokacin nan ne za a iya bashi ita kenan daga nan duka yadda doka ta da. kenan kuma ana iya samun mahita yanda su uwaye za su yayi wa ba su ma su ba mata bisa kamar ga zaman arman ko zaman dolin ba to shi gwamnati mi ta kamata yi abin da ya kamata gwamnati ya kamata ta ƙara ƙara harkoki yanda ya kamata a zo tare da kowaye a zamana mu abin da muke mamaki sai zamanto idan turawa suka azo wasu dokoki munan Nijar sai mu ruga mu nasa hannu mu sa hannu wani bi ba mu tsayawa mu lissafa mu ga al'adun mu na nan Nijar yaya ne suke kamar yanzu in ka ɗauki ƙasashen Amerika cikin ƙasa hamsin wannan na yanki yanki na Amerika Etats-Unis din wannan mm-hmm. akwai ƙasa wajen ishirin da bakwai wanda ba su tsaye da ba su ƙa'ide ba su ce sai shekara kaza a yi aure ko gani mm. kamar mm. ƙasa da yawa ba su ka'ide ba sai sai an shekara kaza ko mm-hmm. sha biyar ko sha takwas ga namiji a yi aure ba su yanke ba na amma suna kiyayewa da yancin yara kenan abu ne za a bi a sasanta kamar ni da nake so in jawo hankali kamar ana kokari gwamnati da horon hula su hajiya amina kuna kokari kuma abin da kuke gai abu ne na kirki mai mahimmanci wanda yake kare hakin yara hakin dan adam na kirki abu ne na kwarai sannan ya zama to cewa talakawa mutane sun yarda da haka nan din amma sai zaman to cewa addini ya ce idan yarinya ta balaga a mata aure to ina ne mahita take karnakin ya zo ya tsare nan wurin nan ne ya kamata a zo a ja hankalin uwaye duk zalla in an kalli safa arman nan da ake na wuri kamar yadda na kwatanta akwai su zaman to cewa arme ne ake yarinya ba yaron ne take so ba dan da waya yarinya yar shekara sha biyar ta so wani wanda mai shekara talatin mai shekara 40 idan an ka diba duk zalla ko masu shekaran nan sha biyar su ne ke arman suke arman yarinya ba ta ma san inda ake ba za a zowa a gyara zance da uwaye kawai iyaka a zo a dauke ta a kai a kai ta alhali yaron da take so mai ɗan shekara sha bakwai ne shekara ko sha ne warin ta ne ga sanan sana wasa cikin unguwa kowa ya sani. To ai wannan ana gudun abun kunya kamar yadda kai kace a farkon fada shiri. Abun kunya kowa yana iya yin kokari Allah ya kama mishi shi jawo hankalin ɗiyari ya rika jan hankalin da ya sai yana kwatanta mata ga abubuwa. Saboda menene kunya lalle wannan gaskiya ne idan an ka hana an ce sai shekara kaza sai kuma ana ganin ganin kuma ɗan matan kuma ga sana suna ta tambaɗo shi uwaye su ce da ɗaya ta ta tambaɗe a in kai ta gidan miji to sai an ƙara jawo hankalin mutane kuma cewa kana iya kai mata araman kuma idan kai araman kuma ta zama gidan mijin kuma duk kuma rayuwar ta ƙara kuma lalacewa ka ba go ba riba kenan duka kowa yana yi ya san inda gaskiya ta zama na ne za a yi a ƙara kan zamiyau a gani menene ya kamata a yi akwai duka da za a yi idan an ka ƙara zamanawa mahita a ɗauke abubuwa a rufe ido saboda yanzu da ma halin yanzu gwamnati a rufe ido ta ne an ka fara kamar yadda hajjar ta gayi akwai matsaloli ana ta ganin lahin su daga ba mutane suka gane da lalle yaki ne suke yi na hakin yanji na na na na yan mata yara yawa yan mata duka kankana da samari duka yan kankana ito malam malam sani ina ganin eh, eh, za mu salame ka domin lokaci ya kure mun gode malam sani janjuna kana cikin masanan zamantakewar al'umma a cikin wannan kasata ta mutanjar da ke kawo gudunmawa wajen faddakar da al'ummar Nijar. Malam Sani mun gode. To na gode bari mu dawo a nan ɗakin magana madan Halima lokaci ya kure mana a dunkule mi za ku cewa. To abin da zan ce ita yanzu rayuwa ta kasance yaro in aka ahe shi hmm. tun gida Ka ya kai shekara biyar da gida da uwa da uba da duk wanda yake iya kawo kokarin shi a nan cikin gida za a gangamu a bashi tarbiyya. Idan ya ketare shekara biyar ya fara zuwa lakalko to da uwa da uban da masu bashi ilimi ya kamata a gama ƙarfi da ƙarfi. Wai ka a saka ma yanzu ka ga tarbiyya mai ake idan yaro ya yana karami har zuwa shekara biyar duk abin da ya amin ta ke ka wurin uwarka sai uwa shi uba ya huda hannu to ita kuma uba uwa in ta shaƙo da ɗanta zai kai lokacin da duk wanda ya taba ta da ita da shi za su ga in yaro ya wuce shekara biyar kenan ya shiga makaranta ku to sai ka bar shi da ita ma uwar ta saki hannunta a bar shi da mushi shi kuma yanzu kalasa da kake ta da yaro ɗari ɗari da wani abu mushe shi kaɗai ya iya kula da waɗannan yaran ɗari kuma idan ya kai zuwa shekara goma sha biyu kaga ya wuce primer za a yi college me ya kamata yi ɗanka ka san da shi da wasu ke wasa wannan yana da muhimmanci waye a bakan shi ina yake zuwa bin yake yi wani lokaci yake mi suke in suka huta duk wannan lokaci abubuwan ka tattara waye su san shi eh, amma in da daga ya kai shekara goma sha biyu ka ga da ya yi karhin ka ka dauke shi ka dora aka he abin da yayi da kai maimakon kai zaka gwada mishi hanyar rayuwa inda zai bi a'a shi zai yi ka abin ga tahiyar da hannun hankalinka hmm. kenan ka gani tun daga nan ake samun matsala to yanzu a dunkule wata eh. hanya ce kuke ganin za ta kare waɗannan yara da auren wuri shine nake cewa ka gane in muka bi muka ba ɗiyan mu tarbiya ba za mu samu matsala ba da su hal ya kai mika mika fargabar dole sai mun musu armi tun busa hmm. in yaro ka bashi tarbiya hankalinka bai tashi duk inda ɗanka ya tayi hankalin shi bai tashi kuma halwaye me ya kamata yanzu addini iri iri ne eh abin ga ilimi ilimi hanya ce ka gani in aka bashi ilimin addini yaro zai daidai aka bashi ilimin boko yaro zai didi. to waɗannan hanyoyin din ya kamata mutane adiba a gani kar a zamna a jahilci in aka kawo in aka zamna cikin jahilci shi ke kawo matsala kai ma kana samun eh, abin ga rudani cikin rayuwarka bari haka kula da rayuwar wani to madala mala a dunkule mi za ku cewa a dunkule a gurguje abin da muka da wajen tarbiyyar ne ina ta lehin na wajen mu da mun bari abin nan tarbiyyar namu na gargajiya da yaro na kowa ne hmm. cikin anguwa ma in ga an ga yaro yana yi abin da bai kyau ba wanda bai san wanda yaro din bai san ma kai kama shi shi buga yanzu ko ko wanka dan kaninka ko abin da baka iya kai mai magana da kai magana matan shi ke ce baya so diyaka ne saboda shi take yi mata abin maganganu ka gane don abin lehi na wajen mu yanzu mun bari adon mu abin da mun ka tunda an ka ce mu dauka abin da ke da kyau mu yada abin da bai da kyau wannan kuma mun mun dauka harkan halin nan turawa mace da namiji wanda yarinya da in ta yi aure sai ta gudu ma wajen eh, abin nan danjin nasu da baya so kowa shi zo wajen shi da mijinta da ya shi kenan kenan ina yaro kai samu tarbiyya to masu saran sido kalangu duka duka da haka ne mun muka zo ƙarshen wannan muhara tamu da tara ta kan batun auratar da yara ƙanana wato auren wuri. Malaman da bunka gaito kun saurari Malam Alu Hamma Mega wato malamin ƙungiyar addinin musulunci ta ƙasar Nijar da suke ƙoƙarin fadakar da jama'a ta fuska addinin musulunci. Sannan kuma akwai Madan Halima Salmai shugabar ƙungiyar nan ta FEB da ke kare wato mata da yara ƙanana daga gallazawar da suke fuskanta a cikin iyalan nasu kai tsaye kuma mun samu sani jantuna masanin zamantakewar al'umma dukan su mun tattauna tare da su kuma ina fatan abin da suka gayi zai ƙara taimaka wajen kare yara ƙanana da kuma barin 'yan mata ƙanana wato su samu ilimi su karatu a kiyaye auratar da yara ba su so ba ko a kiyaye yin auren dole wannan zai taimaka wajen ci gaban al'umma da kasar mu baki ɗaya malaman da suka dafa min a kan injin a madadin su da ni ana ɗaki magana da ni jagoranci wannan shiri ni ma ma'adan ke ce da ku a huta lafiya.